قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون kace da su ya kai wannan manzo ta yiwu abinda kuke nemansa da gaugawa na azaba ya kusa ya zo muku